This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya fm ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdi ce daga birnin washington dc tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau 22 ga watan Janairu shekara ta 2016 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A jiya Alhamis gobara ta tashi rigirgi a ɗaya daga cikin daffan ajiye mai da ke arewacin Libya. Wani bom da ya tashi a kusa da Cairo babban birnin ƙasar Masar ya hallaka mutane shida jami'an kiwon lafiya na nan amurka sun fitar da wata sabuwar sharuɗa ga mata musamman masu juna biyu waɗanda za su iya kamuwa da cutar da ake kira zika wadda sauro ke iya haddasawa kanin labaran kenan masu ruwa da tsaki a jihohin da hare-haren kungiyar boko haram ya shafa suna kara jan hankalin kwamitin tiwa dan juma da aka ɗora wa alhakin sake tsugunar da al'umma ya kula sosai wajen aiwatar da shirinsa in aka zo ayyukan gine-gine na inda za su zama da mutane a yi la'akari da yanayin wurin in ma za a gina musu gidaje ne a dubi wasu irin gidajen jama'a suke zaune a ciki sai kuma jamhuriyar Nijar inda batun tsare sojojin da gwamnati ta ce sun yi yunkurin juyin mulki ke daukar sabon salo da ya kai ga gwamnati sake wa waɗanda ta kama wuri ga abin da wakilinmu ya jiyo. Matakin ɗauke waɗannan hafsoshi daga hannun rundunar jandarma ya zo ne a washe garin matsin lambar da hukumomin ƙasar ta Nijar suka fuskanta daga ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam da na lauyoyin kasar. Juma'a Ali kuma za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai. masu aure assalamu alaikum a jiya alhamis ne gobara ta tashi rigirgi a ɗaya daga cikin daffan ajiye mai da ke arewacin libya bayan da 'yan ta'adda suka jefa wa daffan gurneti sai dai kawai yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan sai dai mahukuntan ƙasar ta libya sun ce suna tuhumar ƙungiyar isis da aikata wannan ɗanyen aikin wadda ke amfani da matsar da ƙasar ke fama da shi na shugabanci daya daga cikin shugabannin ma'aikatan kamfanin man da na ras lanov ya ce wannan gobarar mummunan haɗari ce ga muhalli ya ce hayakin da gobarar ta haifar yana ya warwatsa bakin ya warwatsa bakin hayaki da ka iya yi wa bani adama mummunar illa jami'in ya ce gwamnatin da aka harba ko baya ga gobarar da ya haifar hawa kuma ya kawo ɗaukewar hasken wutar lantarki ana harkokin kasuwanci sun tsaya ce sakamakon wannan gobarar dai ana sa ran a yi hasarar gangan mai da ya kai miliyan uku baya ga miliyan hudu da aka yi hasara a cikin watan da ya gabata ƙungiyar isis dai tana iya bakin kokarinta na ganin ta karɓe ikon wajen ajiye wannan mai na ƙasar libya domin yin hakan zai ba ta damar cin karanta ba babbaka musamman ma na ganin ta kwace mulkin ƙasar baki ɗaya yanzu haka dai gwamnatin haɗin kan kasar da aka samar a ƙasar ta libya ba ta miƙe sosai ba a cikin wannan satin ne dai gwamnati da duniya a cikin wannan satin ne dai gwamnatin da duniya ta amince da ita wadda take tobruk da kuma bangaren gudanarwa da ke birnin tripoli suka sa hannu a wata yarjejeniyar samar da zaman lafiya a ƙarƙashin inuwar majalisar ɗinkin duniya sai dai majalisar mai adawa da gwamnatin ƙasar ce har yanzu ba ta sa hannu a wannan yarjejeniyar ba wani bom da ya tashi a kusa da alkahira babban birnin kasar masar ya hallaka mutane shida sa'ilin da 'yan sanda suka kai samame a wurin mabuyar 'yan ta'adda akalla 'yan sanda uku da farar hula guda suna cikin waɗanda suka mutu jami'an tsaro suka ce suna kyautata zaton 'yan kungiyar 'yan uwa musulmi kusa da wato suka dasa wannan bom din wanda ya tashi da 'yan sanda lokacin da suka aukawa a wani gida wannan lamarin da ya faru ne a kusa da wani otel din da yake matattaran masu yawon bude ido da ke kusa da cairo ita dai kungiyar 'yan uwa musulmi ita ce jam'iyyar tsohon shugaban kasa muhammad marsi wanda aka kifa da gwamnatinsa a cikin shekara ta 2013 sakamakon wani juyin mulkin da Abdul Fattah el-Sisi ya yi masa lokacin yana babban hafsan sojan kasar wanda yanzu kuma shine shugaban kasar. Haka kuma a ranar Alhamis ministan cikin gida ya ce wasu 'yan bindiga sun kashe 'yan sanda biyar a wajen binciken ababen hawa da ke El-Rish babban birnin da yake yankin Sinai. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jami'an kiwon lafiya na nan amurka sun fitar da wata sanarwar sabon sharuɗa ga mata masu juna biyu waɗanda za su iya kamuwa da cutar da ake kira zika wadda sauro ke iya haddasawa kuma na iya yi wa kwakwalwa illa cibiyar kare cututtuka na ƙasar ta bayyana a yaji alhamis cewa wannan cutar tana yaduwa ne ta sakamakon cizon sauro wanda kuma bai da maganin hana yaduwarsa kana ba a samu maganin da za a iya yi wa wanda suka kamu da wannan cutar ba cibiyar ta gargaɗi mata masu juna biyu da su guji zuwa kasashe har goma sha hudu ciko har da yankin karibiya da kuma latin amurka waɗanda can ne aka fama da cutar ko kuma tafi muni wato irin su puerto rico martinique haiti el salvador guatemala honduras sauran ko su ne panama brazil colombia paraguay sai kuma venezuela da mexico sai kuma hukumar ta ce duk da yake ba wani kwakwaran hujjar da ke cewa mata masu kene suka fi haɗarin kamuwa da cutar ta ce amma dai mata na iya kamuwa da kamuwa da cutar wato kashi da kashi uku cikin watanni ukun tsawon ɗaukan ciki dr beth bell na wannan cibiyar ya ce suna matukar damuwa game da yiwuwar mata su kamu da wannan cutar don haka idan zai yiwu su yi duk abin da ya dace domin wa tafiya zuwa ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen ya ce inda ko ya zame dole to su tabbatar sun cewa wurin da ke da sauro a lokacin wannan tafiya tasu dr bay ya ci gaba da cewa cizon sauro ba wai sai da daddare ba kawai har ma da rana don haka ya ce a kula da wannan kana amfani da duk wani abu da ka iya kawo kariya ga cizon sauro a jiya alhamis ne shugaban kasa ivory coast alasan watara ya gana da shugaban yan adawa pascal afine gusan a babban birnin kasar wato abidjan shi dai Negsan shine shugaban jam'iyyar Ivory Popular Front jam'iyyar tsohon shugaban kasar Lauren Babo dalilan ganawar waɗannan mutanen biyu dai shine ana so ana sa ran tattaunawa akan mahimman batutuwa ciki ko hadda batun sasantawa da kuma sake harsoshin wato harsunonin siyasa tattaunawar wadda ta farko aka tsara ta na tsawon sa'a guda amma shugabannin sun kwashe sama da sa'o'i uku suna ganawa sa'ilin da ya fito daga taron ngusa ya shaida wa manema labarai cewa ya gamsu kwarai da gaske da wannan ganawa farkon a cikin shekara ta 2010 zuwa sha 2011 an ja daga a kan sakamakon zaben shugaban kasa inda aka yi taba ta kashi tsakanin magoya bayan shugaba alasan watara da na tsohon shugaban lauren babo rahotanni sun bayyana cewa mutane da yawan su ya kai dubu uku ne suka mutu cikin watanni biyar a lokacin kuma haka ya yi sanadiyar kame tsohon shugaban kasan babu wanda yanzu haka yake kotun duniya ta kasa da kasa yana jiran shari'a labaran duniya kenan kuka saurara hijira a yankin da rikicin kungiyar boko haram ya shafa a najeriya wanda ke ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma da yake tarfa albarkacin bakinsa a cikin hirarsu da wakilinmu ibrahim abdulaziz wani tsohon minista a najeriya alhaji abdulrahman adamu ya bayyana cewa wannan kwamitin tana da muhimmanci kwarai da za samu abubuwan nan sai dai abin da ke so la'akari da shi in aka zo ayyukan gine-gine na inda za su zanar da mutane a yi la'akari da yanayin wurin in ma za a gina musu gidaje ne a dubi wasu irin gidajen jama'a suke suke zaune a ciki in gidanka dama kana da zaure da wajen ɗakin bakinka za a sami ɗakin matanka guda biyu ko uku sannan za a samu zaure a tsakiyar gidan inda za a zo a haɗu ana typical loman life na ƙauyukan mu kenan suke in za a yi wa'annan gini iri haka in gina musu da blocks ba in za a iya yin block na tabo a kona shi don ya zama ya lasting a gina wa'annan gidajen su mutane za su yadda su koma amma ka je ka ɗauki modern structures ka kai kauye ka gina akwai matsala ka yi masa abin da zai iya maintaining ko bayan ka bar wurin amma an kace ka abin da zai iya maintaining ba ka so ina ni ba na ba da shawara aka yi musu wannan aka bi traditional setting na kowane wuri a bi traditional setting nasu a yi musu a ba su dama yankin madagali zuwa gombe na fa cikin kananan hukumomin bakwai da suka fada hannun mayakan boko haram da hamma suka kafa daular su inda suka yi barna na fita hankali to kome al'ummomin yankin ke bukata mr adamu kamar dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar madagali da micika ya ko bai na bukatunsu ga 'yan kwamitin ya kamata kwamitin tallafa wa al'umma musamman talakokin da suke cikin wanda aka na musu gidaje wanda suka yi asara muna zato kwamitin na zaka yi wannan aikin ba kamar yadda asaba aikin gwamnati da ciwa-ciwa a ciki ba muna so kwamitin na ta yi aiki bisa ga yarda da aka yarda da yadda aka zaɓe su musamman shi chairman na wannan kwamiti wanda kowa ya san shi yana da daraja kuma mutum ne wanda dama ko kuɗin kansa ma suna al'umma shi general PYS. To muna zato kuma expecting duk abin da kwamiti na za su yi za su yi shi da gaskiya za su yi da kuma ido rahama su gan kuma wannan aikin ba su kasa yin sa bisa ga yadda mutane suke kira daga wajen su ba. Asaran da aka kawo wa al'umma da kansu wato gidaje zaman mutane wanda ba shafi gwamnati ba a kokona. Na biyu kasan akwai gine-gine na gwamnati akwai kuma na addinai musamman churches da aka kokona musamman masallatai da aka kokona sa'annan kuma akwai hanyoyin yana duk aka karya gadajin gadajin kuma ba za ka iya wani harka an ba gada ba yanzu da nake ga maka ko abinci kake so ka kai michika da madagali yanzu ba za ka iya arzu abinci a trailer ka kai michika da madagali in ba sai ka rarraba ba. Koma da menene dai manazata na fa ganin dole su ma hukumomin waɗannan jihohi da su tashi tsaye wajen taimakawa al'ummar da lamarin ya shafa ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya sai kuma jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka warwatsa hafsoshin soji kimanin goma sha biyu da suke tsare da su bisa zargin yunkurin juyin mulki zuwa gidajen yari daban-daban na kasar bayan sun shafe sama da wata guda a hannun hukumomi. Wakilin Musulmin Muni Burma na ɗauke da karin bayani. rahotanni sun yi nuni da cewa a yammacin larabar da ta gabata ne aka canza waɗannan hafsoshin soja wuraren da ake tsare da su wato daga barikin jami'an jandarma zuwa wasu gidajen yarin ƙasar ta nijar a sakamakon wannan matakin canjin wuraren zaman wakafi hukumomin sun ɗauke janar salu suleiman wanda ake yi wa kallon jagoran waɗanda suka yi yunkurin kifar da gwamnatin ta isu muhammadu daga hannun jami'an tsaro na jandarma zuwa gidan yarin kwalo da ke a nisan kilomita 30 kudancin birnin yamai yayin da aka bar ɗansa da wasu sauran hafsoshi a gidan kason yamai sai kuma laftana awal ambali da wasu sauran sojoji da aka ajiye a gidan yarin walam da ke a nisan kilomita 200 a arewa maso yammacin birnin yamai yayin da isa kunce da wasu sojojin da ake zargin su da hannu a wannan yunkuri ke gidan yarin sai mai nisan kilomita 50 da yamai matakin ɗauke waɗannan hafsoshi daga hannun rundunar jandarma ya zo ne a washe garin matsin lambar da hukumomin ƙasar ta nijar suka fuskanta daga ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam da na lauyoyin ƙasar bisa zargin gwamnati da take dokokin ƙasa da ƙasa kan batutuwan da suka shafi 'yancin ɗan adam yanzu dai ana iya cewa an doshi hanyar gurfanar da waɗannan hafsoshin soja gaban kotun sojoji kamar yadda ministan tsaron ƙasar nijar karijo mamadu ya bayyana a can baya abin jira a gani shine yadda makomar fararen hular da suka shiga hannun hukumomi a washe garin yunkurin juyin mulkin da shugaba isu ya ce askarawansa sun murkushe za ta kasance ko da yake wasu bayanai sun ce nasu binciken bai kammala ba sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger yau abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka gano bai kwance kuma ga lokaci yana gata yake to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha hudu na asuba idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji korafin malamai a jihar adamawa da suka ce ana yi musu kame domin suna nema a biya su hakokinsu sai kuma batun yiwuwar bullan mura tsuntsaye a jihar Muna kuma da rahoto kan kwamitin da gwamnatin jihar Filato ta kafa domin nazarin kirkiro da sababbin masarautu duka idan muka dawo a shirinmu na hantsi yanzu dai ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. A kan da ke duniya ana ta wani Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A watan Afrilun shekara ta 2015 filin lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke ya gabatar da wani shiri akan wani sabon bincike da aka yi a lokacin da kila ya canja yadda ake jinyar sankara mama. Wani sabon bincike da aka yi a halin yanzu kila ya canja yadda ake jinyar sankaran mama. Wakiliyar muryar Amurka Carol Pearson ta ba da rahoto a kan sakamakon wannan bincike da kila ya samar da hanya mafi inganci na jinyar masu fama da sankaran mama domin tsawaita rayuwarsu. Ga abin da wata mace mai suna Shanke Thomas ta ce, lokacin da likitoci suka gano cewa ta kamu da sankaran mama mataki na biyu wato stage 2 da turanci. Am Shanke ta ce shin zan mutu ne idan wannan cuta ta zo min da ƙarar kwana? Ta ce a zahiri tunanin da mace za ta yi da farko kenan da zara an ce ta kamu da sankaran mama. To amma idan aka samu jinyar da ta dace ana sa ran cewa mata da yawa za su samu nasarar warkewa sarai to amma a halin yanzu akwai ƙwayoyin magunguna fiye da hamsin da za a zaɓa daga cikinsu a saboda haka likitoci na yarba gumi sosai wajen tantance ƙwayar maganin da ya dace a baiwa mace bugu da ƙari kuma ƙwayoyin jinyar sankara wato ƙwayoyin maganin jinyar sankara suna ƙunshe da guban toxic sosai da kan nankasa ko kashe ƙwayayen halitta masu lafiya da waɗanda suka harbu da sankaran ƙaƙa tsara ƙaƙa a saboda haka yanzu kusan ana iya cewa likitoci tsakani tsakani suke yi tsakanin gizo da ƙoƙi suke yi wajen bayar da maganin jinyar sankara da ba lalle ne kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba dr alice walsh tana ɗaya daga cikin masu wannan bincike a jami'ar vanderbilt da suka yi amfani da leza wajen nazarin kumburi ko kuma ƙurjin da ake kira organoids ga abin da ta ce. Organoids are small pieces of tumor that we grow in a petri dish and they're about 100 to 300 micrometers in diameter. Dr. Wai ta ce organoids ƙananan ƙuraje ne ko kuma kumburi da suke rara kuma girmansu kimamin micrometer 100 zuwa 300 ne. Idan aka baiwa ƙwayan halittan ƙurjin nan collagen suna girma kamar suna cikin jikin mutum. A saboda haka a lokacin da masana suka bai wa wannan ƙurji, wani ƙwayar maganin jinyar sankara suna iya nazarin aikin maganin da gwada wani abin kimiyya ko sinadari da ake cewa fluorescence. Idan maganin ya aiki ta ƙwayayen halittan kaɗan za a gani. Profesa Melissa Scala ita ta jagoranci wannan bincike, ita kuma ga abin da ta ce. Our idea was to try to eliminate toxicities from ineffective treatments and then use drugs that are more effective in treating breast cancer. Ta ce dabarar da suke son yi shine ƙoƙarin kawar da guba daga cikin magungunan da ba su da inganci, sa'annan a yi amfani da magungunan da suka fi inganci ko kaifin jinyar sankaran mama. Ta ce tana fatar ta hanyar amfani da maganin da ya fi dacewa a lokacin da aka fara yin jinya. daga baya likitoci za su iya inganta nasarar murmurewa ko kuma warkewar masu fama da sankaran nono ta ci gaba da cewa We know a lot of breast cancer patients initially respond to their therapy and then later their tumor starts to grow and they succumb to their disease. Professor Melissa ta ce sun san cewa da farko yawancin waɗanda ake wa jinya suna samun sauƙi sai kuma daga baya ƙurjin na sankara sai kuma ya fara girma. ya ce mataki na gaba da za su ɗauka shine ganin ko masana za su iya hasashen ƙwayar maganin da zai biya bukata kafin a fara yi wa majinyaci jinya suna kuma fatar cikin shekaru biyar ko goma masu zuwa idan allah ya yarda za a fara amfani da irin wannan jinya na auna irin maganin da za a amfani da shi wajen jinyar matan da suka kamu da sankaran mama ba za su yi tunanin cewa tasu ta ƙare ba. likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amu Kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. makwai ga watan Afrilun rana ce ta nazarin kiwon lafiya. Taken bikin shekara ta 2015 shine nazarin ƙalubalen da ke tattare da tabbatar da kayayyakin abinci ba su tattare da wani lahani ko kuma illa. Kamar yadda shugabar kungiyar lafiya ta duniya, Dr. Margaret Chan ta ce, a saboda canjin da aka samu, nan da nan za a yi jigilar kayayyakin abinci daga wannan ƙasa zuwa wancan. idan ya na cewa kuma an ɗauko kayayyakin abincin da ke kunshe da aibu ko wata cuta aka kai wata ƙasa to nan da nan wannan cuta za ta bazu. A saboda haka tilas a rika kula yadda ya kamata. Taken wannan rana ta bana da turanci from farm to plate. Haka kuma a watan Afrilun shekara ta 2015 mun amsa tambayar wani dangane da matsalar warin baki, har ma ya lura galibi idan yana magana. mutane sai su rika kakkaucewa ko kuma mutum ya rika rufe bakinsa. To ga amsar da Dr. Ladan ya bayar akan abin da ke kawo matsalar warin baki. Akwai abubuwa da dama da ke kawo warin baki. Na farko tsaftar mm, mm. baki irin su a kuskure baki ko mutum ya ringa in ya tayi da safe ya kuskure bakinsa ko ya amfani da buroshi ko a sawaki in zai kwanta ya wanke bakinsa kuma ya amfani da asawaki ko irin broshin tura nan kuma bayan mutum ya ci abinci ya kamata ya kuskure bakinsa to waɗannan wani lokaci waɗansu mutanen ba su yin waɗannan abubuwan to wannan yakan sa a bakin mutum ya ta wari haka wanda ake kiran halatosis da turanci to to abin waɗansu kuma inda abin ya ci gaba da haka waɗansu kuma akwai waɗansu mutane abin da ke kawo warin bakin hmm. daga cikin cikinsu ne akwai ɗansu irin abubuwa da ke cikin cikin ɗan adam waɗansu mutanen yakan sa bakin zai ta wari haka to waɗannan irin in ya kai irin wannan akwai ɗansu magunguna da ake ba mutane. da kace daga cikin ciki ne likita me ke cikin cikin kwaye kwayoyin cuta ne ko kuma waɗansu waɗansu mutane waɗansu kamar kwayoyin cuta ne da suke iskan da suke fitarwa to in mutum ya buɗe bakin iskan sai fito sai ta wari. Mm, mm-hmm. eh to in dai mutum ya ya tsafta yanda yake kuskure bakinsa yake wanke bakinsa da komai hadda hadda haka warin bai ragu ba to ya kamata ya ji wani likita a duba shi sosai a tabbatar me ke kawo wannan warin bakin idan aka gano ko meye ana iya magancewa ko ko in eh. mutum yana fama da wannan matsalar shi kenan. a inda aka gano haji ana iya ba ana iya warkar da mutum don a nan ma akwai wasu magunguna da ake ba mutane waɗanda zan ka sha kowane lokaci in suka sha yakan rage kuma ma kuma warkar da mutum so baki daya amma amma na farko dai malamin yayi wanda muka ce na tsaftar bakinsa eh, in yayi wannan to zai taimaka kwarai da gaske eh in yayi tsaftan kuma hakan ba ta yiwu ba kamar yadda kace in ya je ga likita za a iya bashi magani ko eh ya kuma akwai ɗansu abubuwa da ake mutane ke kamar bayan sun ci abinci ko wani lokaci sukan kuskura kuskure bakinsu da shi duk waɗanda suna taimakawa. A ah, to kamar yadda ka ce dama ai duk cututtuka ma rashin tsafta na jawo su ba eh, ma warin baki kaɗai ba. Eh ba warin baki kaɗai ba saboda haka dole mu lura mu rinka tsaftace abubuwanmu da jikin mu duka. Haka kuma Dr. Ladan ya amsa tambaya akan abin da ke kawo ciwon jambade, ciwon kakkare kenan. to abin da ke cin kankare wani lokacin san abin cikin musamman a babban yatsa yake faruwa eh. to wani lokaci abin da ke faruwa shine akwai ta gefe gefen wani lokaci wani lokaci yadda muke abin na kumban mu ko kuma in ka yanka kumba ko kuma wani lokaci ta gefen waɗansu ƙwayan cututtuka kan shiga to in suka shiga din to in suka shiga din shi ke sa sai abin ya kumbure kamar ruwa ya taru to in ya taru haka to shi ke kawo wannan ƙwayan cuta ne da ke shiga ƙarƙashin kumban ɗan adam Hmm. to amma in dai mutum na da wannan ai akwai magunguna za in ka je wani likita ana tsaye kuma akwai magunguna da ake bayar wanda suke warkar da shi to eh. to wannan kamar yadda ka ce wajen yankan farce ne ko ko da wani ba ba ba yankan farce ba wannan matsala tana iya samun mutum a ba lallai sai yankan farce ba amma wani lokaci ta yankan farce ko kuma lokacin ɗansu mutane sun suka rinka cizon to yatsa eh. su da kumbar suna cijewa to wani lokaci duk waɗannan na kakin san in kada cizon nan bakin ɗan adam akwai ƙwayoyi da yawa da ke ƙwayoyin barkeriya da yawa da ke ciki wani lokaci in ka tauna ɗin nan to yakan shiga shi kumbar to yakan kawo wannan duk waɗannan ko kuma yanke kumbar duk ko kuma wani lokaci wurin da ka shiga duk waɗannan na kawo shi hajiya amma dai in aka bada magani ana warkarwa eh aka bada magani mutum ya je wani likita ana ba mutum magani zai warkar da shi gabaki ɗaya. to Allah ya sawaƙe. amin amin shin me ke kawo haɓo ne? abin da ke kawo haɓo hajiya na farko shine yawanci kin hancin ɗan adam kowane lokaci na da damshi to in wani lokacin ya bushe da yawa to shi ma yakan haɓo ko kuma waɗansu mutane yadda jijiyan suke ko kuma mutum sa hancin hannunsa a ciki to yakan taɓi wani jijiya to sai ya samu jini to wani lokaci kuma in dai yadda kan wasu mutane ma in hawan jini ya yawa yakan kawo wannan waɗansu mutane kawai haka kawai suna da shi saboda haka akwai abubuwa da suke kawo shi in dai mutum na haɓo kowane lokaci to ya kamata ya je a duba ko wani abu da ke faruwa. To likita ka ce idan kamar mutum yana fama da ciwon hawan jini yakan yi haɓo akai-akai. Eh. to idan ya san cewa saboda ciwon hawan jini ne in je likitoci za a iya bashi magani? e in hawan jini ne in yaje wani likita aka bashi magani aka rage tsananin hawan jinin to wannan yakan sa mutum abin ma ya daina to amma in domin irin su rashin damshi ne a hancin mutum akwai irin magunguna da mutum ya iya fetsawa a hancinsa ya rage bushewa akwai sa a hancin da ƙara damshi wani lokaci akwai irin abu da ake iya ba mutum wanda zai iya sa a hancin tuttoshe inda jinin ke fitowa to duk wani ana likito na iya ba mutum to kuma ana iya ana iya tawarkar da mutum akan wannan hanya to likita akwai haɓan da ke yin tsananin da ku kanku likitoci ko yakan kusan gagara ku yawanci ana iya warkar da kowane iri da inda mutum je wani likita da sauri ana iya warkar da shi hajiya to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC ke fatar a huta lafiya. To, madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a jiya alhamis gobara ta tashi rigirgi a ɗaya daga cikin daffan ajiye mai da ke arewacin libya bayan da 'yan ta'adda suka jefa daffan gwamnati sai dai kawai yanzu ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin mahukuntan ƙasar ta libya sun ce suna tuhumar 'yan kungiyar isis ne ka aikata wannan ɗanyen aikin wadda ke amfani da matsalar da kasar ke fama da shi na shugabanci ɗaya daga cikin shugabannin ma'aikatan kamfanin da ke ralph love ya ce wannan gobarar mummunan hadari ce ga muhalli ya ce hayakin da gobarar ta haifar yana ruwatsa bakin hayaki da ka iya yi wa bani adama mummunan illa jami'in ya ce gwamnatin da aka harba ko baya ga gobarar da ya haifar haka kuma ya kawo daukewar hasken wutar lantarki kana harkokin kasuwanci sun tsaya cik wani bom ya tashi a kusa da kairo ba salin nan ya kashe mutane shida akalla 'yan sanda uku da farar hula guda suna cikin waɗanda suka mutu jami'an tsaro suka ce suna tuhumar 'yan kungiyar 'yan uwa musulmi suka dasa wannan bom din wanda ya tashi da 'yan sanda lokacin da suka auka wani gida wannan lamarin dai ya faru ne a kusa da wani hotel da yake matattaran masu yawon bude idanu ne da ke kusa da cairo ya dai kungiyar 'yan uwa musulmi ita ce jam'iyyar tsohon shugaban kasa muhammad morsi jami'an kiwon lafiya na nan amurka sun fitar da wata sanarwa da ke da ba mata sharuɗa waɗanda suka iya kamuwa da cutar da ake kira zika wadda sauro ke iya haddasawa kuma tana iya yi wa kwakwalwa illa cibiyar kare cututtuka na nan kasar ta bayyana a jiya alhamis cewa wannan cutar yana yaduwa ne sakamakon cizon sauro wanda kuma bai da maganin hana yaduwarsa kana ba a samu maganin da za a iya yi wa waɗanda suka kamu da wannan cutar ba cibiyar ta gargaɗi mata masu juna biyu da su guji zuwa ƙasashe har goma sha hudu ciko har da yankin karibiya da kuma latin amurka a jiya alhamis ne shugaban kasa ivory coast watara watara ya gana da shugaban 'yan adawa pascal afi ingwesin a babban birnin kasar wato abidjan shi da ingwesin shine shugaban jam'iyyar ivorian popular front jam'iyyar tsohon shugaban kasar lauren gbagbo dalilin ganawar waɗannan mutanen biyu shine ana sa ran su tattauna akan muhimman batutuwa To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim a yau da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu John Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.